cikin jamzu Muhammad sallallahu alaihi ya kulu laka al karangin sai amduni kuma gawan kultuna da gulzain arabi biladi hausan shagalatna amwaluna ya liman da so ya an da shi walzu wa ahluna ya lan da so bi alsinatihim san da ma laysa fi qulubihim shi shu inkarun zan da anama ulgul lesan diro faman yamliku lakum min allahi shay'a ndule raksin ndiro awala ala insirantino in arada bikum darran kuma in ndiro tajruwa la sukraiya awala nan dia aziyate na ya kadujin na waljan donan dia sakayin ma'ana kiriu dun nan dia tetin au hazima hawa kiriu lo wata dai wanda le an dia na rin cewa ne ro yo da awodon ya zuwa ri patron nan dia gareja donan dia sakayin aw arada bikum naf'a aw biya hirra kama yanan juro su karayya alama gani ma rifan duwiro wallo no yin duwiro su nan dabcin bal a a arga yin hayya lamar diyoro an wadda ya dabcin a dina yunan wa son ya yi kana allahu bi mata na khabira kuma ala shi notuma a wakun da nuwa duro kura hawara zai nan juro da yi adi kaman da da ji kin gam duro hawara chaino sadu alayhi salatu wa salam makka din bana mazina bladiado ne madina adriza kan zana solun sandiya nan bana mazana isa kallo solu jihad duro leza ka badin diriza tawaf sadu umra sadu kazila makari ai bana ta alkin game sandiya mana sandiya a a munzu solun bada وإن قوما من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ركوا عليه الصلاة مكر الودوادة لظنهم أنه, أنه يهزم سيد منزل عليه الصلاة yi kalasin nasartain an maro da ji sande lodro wada ta zaro uzur zakat damja kin gyamro amma an madiya sai rofe da zai sai arbaro ne buladiya ya gultuna har sandima kabila an beji buladiya madina idan alamana bani yi muzayyana yi juhaina yi ashja aslam dila har san majiri kabila diye alai sande abuwa bona ya makaro luro sa ya bona sanje shabana zaro sande a a monjimba da monjimba rife toro soloni isa alayhi salatu ro shagalatna amwaluna wa ahluna da lamar liman da yaso yadiyan da ba da yaso ya kalle yan durin da yaso ya la durin zudan da shi la awla a'dar saudi dai azar za qaddam zain alayhi salatu ro sandiro wazinan karo alama suratul ahzab bi hawarcin aidi suratul tauba am kirito a wayro tabuka yaro lezain ne sai ya adin ya isa na alayhi salatu wa uzun zakat damzain a inna buyutana aura wa ma hiya bi'aura wa kuma da in yuriduna illa firara ade wanda sandiya da isa uzur damza ranye liyan ba da dalil bi da kanadi gone de qur'an to zon jiren zabano zana duro fastaghfir lana dhunubana da an diro ala in gafura ma ne biyu do ne dina lo baide da shaman jiren zabaya kuma yono yaquluna bi alsinatihim zan gulzain ma laysa fi qulubihim ay bi ma'ana laysu sadiqin fi ma yaqulun aw za ku zai jire gi wal haqqu annahum yaquluna qawlan min atraf alsinatihim bi ati talam zan ku zai waya eh? duna an yu'aidahu qulubuhum karun zai mana da jire azumi amma sababul haqiqi adami khurujihim ma'ak dalil sukudo ne solun hayya da shi ma ضعف إيمانهم إيمانا زار الله ومرض قلوبهم كرسا كارون زار دوندي kuruz zan diwido ala yakin jam zan sarjin bare arishi ma karun zan namzo da yake mai wannan qul lahum rasul ya yin kin am gulle san diro ade jinwa dile wa man yamliku lakum min allahi shay'a ndurak san ndiro ala in awla siranti ma nduma rasu siranti ba in arada bikum darra kuma in yaro tajir wala sikrayya hazima aw al qatl la kalan don nasarti aw nan da yazo aw arada bikum naf'a biya nan diro her sikrayya alamaka au gani ganima yi ko mu alai da kalakta A zubawa akmai gujin ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ya kuma kin jiro rama furim ma kin ji shi ma dai nduma ya rasu kin ji dora a wucina da rasu dabcin ba wa ma yumsik au kama alai rozuna danda fala mursila lahu min ba'di alan guran kam la su kolzi ishin ma ba fandima rumiya alan jo fandimi rumiyen alai nuwa musulmi bal a'a mana doguluwarin da su mai biya kana Allah bi mata maluna khabira kama alada a waji warin ozina ruwan da ya jaza zai shilan bal ganantum a'a nan dida a wandon nuwa da ada ya ganyi gulluwan da ce ya ganyi a wawa zina da shi ma zanantum nan da zan zanci do Allah yanqaliba ar-rasul in jam alayhi sallallahu alaihi wasallam da lan yanqaliba wal timbaro yalla zero war arkijam da wal mu'minuna mu'minna so ila ahlihim abada abadan no sandi zolta ba biya soluna da sandi a cerin no fit kamnuwa wa zuyina zalika fi qulubikum adam ada zai te karun doro zando ne batima ade wa zanantum dhanna sau'in ne zandi ya cidu yondo dai suka wa kuntum wallahu qauman bura amdune halaka ya tara wallau. na'am ومن لم billahi wa ورسوله guljin boygolñinni nono waman lam yumin billahi wa rasuli ndiya ye kam dibiya ala sasraima nimcilo kama ye kasatsima kingiyam ala ye sallallahu alaihi wasallam nim nawi zika satsima kam mari ba kirjiro wal zina kan numara kuro ta watsina adam maro kaman dai fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kam dibiya ala sasraima tauhid ala ye ala biro kasati basgin a a ala di cilon zulon kemin zuba shi cilon zulon awatiye sando au alakata wasu shi ma alaksin duma shiro ba nazirin a da yaro ya manimin yin nazir manimin ziriyo yin nazir manimin au kunjo yin nazir manimin bursati yin shiro bursanimin rici yin shiro rinimin tuma yin shi ma tumanimin الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة بنا من من علين إياك نعبد وإياك نستعين استغاثة awla nya su niro zubsana suronin do manimi shi ma istighatha shi min nan dai man ba alayin mani min idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum tangno saro nan dai kaman do yin bana manuwa da kuma nan dai za ku a san dai man bana macin ba sai alayin ade ada yoro yi mumin da kasanni miya do ala israma wa rasuli kin ga amsa sallallahu alaihi wa sallam ya sirade a a sun zuno tuso bulan zuno tuso ya sabsi ade ya sabcin ba sun zuno ma bala zuno ma yalla zuno ma kasuno gum zuno ma gele jiri yoro sha cira ya amma ko zina ro amma wa ba ni ma ko zina ro amma wa ara kana ce rigin ne da ambe fileji da ida guzina din danin mawa manan biye yayi kullum ka hanzu gonin mawa la mana am gare gonin ka hanzu kullum ha a wani ro kashin rasulna ro kirtin mawa la huguzin lalle ma alaro awanni min modu hanzu sunna ida nonin mawa lalle ne ma wagare tan makirte ma tuskanimi ada san kin ga ma kan gara ne kara wanda biya nabi ya yana da biya sallallahu alaihi wasallam da ida farala sunna wala nom da a a sha no ne sha ra'ayin du so ko zana ba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ndun do ma imana sirin ba sai wa karawo shi na ko zanar walja yanza awanza durin za do asoro Allah no ne ya rahmar waljin kurma duwa an dia allam zana da manyo kran yono yo her da suran kara barra da suran kara ziriyo da suran kara robuna na da suran kara kuma ka zama kimin na maduwan beji sunnai ka zama bulin kimin na beji kam ka zama bulin na rumiya shiro maduwa dimin beji la kam ba ja yi gullimin. ka warlaro limiya a gamin na ayyul limin ga wajiro gamin na ayyul gullimin. lumin na ayyul limin mashiro gamin na ayyul gullimin. lumin na ayyul limin bularon min na bularon isimin na dabba roba minna zamni minna fatoro gami na lumina san ma an diya suna zan allam suna amma ya namnu ya jiri yura namnu ya sando man shi musu a namnu ya yalla musu a namnu ya duri musu a namnu ya ni ka su mara wallo na aye kare da dom riwa ngubu ma la riwa gana ya mani mi riwa ngubu ma ma na ya rawu kan baina alayhi salatu har mu godon ya sai ka su maro ne abu sarin duro rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada annan kaduro sunna nabi rira amma gulmiya cinnayi soro sunna daga ana a ugra ko ya granja wai graja wai sunna da rinzi ginajin gele ginani miya ga ko sunna irin sunna da saurati mai bewaro gamaje washi ainan karo alayhi salatu la taghdab shin kabla yasu wa galasi ne wani ya wanda grani miyon galasi ne wanda grani miyon wolti galasine wonde grani misanna ro gamino la taghdab walaka aljanna arkin Na jiri najri island danye mana da nana su rawar zinan karo nana yende buron manayin yende rogi gurbun mana yin baran karo gi mana ala kin gama kan gada shi ma furto sai duro kirtin zawal doni ma zana duro lejin ma a yinin so gafsina da ala ya kaskezi amma ala da nonum kalkalo gami na mi zira nonum kalkalo gami ma tambirin min ci usro bulmi di kurule ira wa jan duma rasu su mai bawo ku yin yiro hu ni min namzina so ku zun namnu maso awala yiro gujin zayezi so adagi hayya lamare ne mani noni fun giye ne le ne krani amma jire krani malam tauhid no zina ne krani kam ga arabi no tu ga zurur le ga kirin da wa arabi no zina ne yawurma a yino nozuna nasara a mino zina tilam duno turigin a kinga yodu sawa alai salatu ida angu karatu ga sandiya da daraja za sado imana jire da kinga da ne bika karayana hadisland osman bin afan makaro lezi gana de mushrikare shi duk kwalle ga yin ba a manira amma tawaf da ya yana ya nawi ala ya tawaf siri ne hudikin bawon alishi makin gado awizari ne a yi na ya gurzo zaman da zina fitinan ga wuzina an bai nauni ma aubis kero gozana ta nusu am social media a wala an zaya yi na yi rama da wani na ne mai sai da nima a yi social media na yi na ira wa kalzo a wala yi na yi rama sai lakin dimiya sharin dimiya comment dimiya da yi lokacin da ba bawa sai lakin sharin comment atubiro nabi wa sallim adu ya hugul zina dudi mana wai sai sallallahu alaihi wasallam ga wani miya yoro ngin yawo ukridiwa annan ka garo hangal ganan yau a wafurtu ma da wale shi ma a wala ragon yande a wa shi ma a wauda wanda kan bai ragon yande ndiya ya kam da ala sasrayin zayin kinga mana zai ma kuma ne go zazan zukur zina fa inna atadna lil kafirina sa'ira an dekir da yaduro kanu sa'ira da warin yana wa. wannan kaduro abdu kuma loran ga yana sunna no zai sanare kin da ramza kon ne da warza sai muslim gi nabi sunna makam da kasasi wani ma shi muslim gi ni kirim nirdin zuro ya siramiya ni ya sha gamin diya walillahi mulku samawati wal ard kuma ala rakajo kirmai do ne samiya ci diya ya san masu alai khalqan wa abidan wa tasarrufa ala yarashi ma alatso yaro kinjero hanzu kura wasu rana su zan su ne ya gafiro liman ya sha kuma da ya gafirjin kam gafirjin su rana ro ala inda su nan su du wa yu'adhibu man ya sha ade kuma ya azubcin kam azubcin su rana ro ala inda sa kawo wa kana allah ghafurur rahima walji kuma ala gafara kan buwaye kan jimari kan buwaye wannan kuma da subhana na'am sayaqul mukhallafuna innahum qalaqtum ila madar يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كما كان بيقول جندن وانو sayaqulu al-mukhallafuna idan intalaqtum daji sayaqulu al-mukhallafuna sandi amdon ingawon koltuna die gulzain sayido ne kama kiriro letro waza alayhi salatu wa andiya gafar gandiro alayhi gafara ma ne yallan de so liman so de andiya shi walzu gulzana re kwason kaman de na lan za gamza sasajin kurkau isa gulzain duro alayhi salatu wa kaman de itanozin wayya isa yango awnyiro gulzain de guru isa ya hutu gulzina de gulzain dai tusu hadmari ne kuma kariu hudaybiya sulhul hudaybiya da tidina alai salatu cizina madina kadujin lan kaman da shiru adu gullono sai kuma kabila an gawaye gullena doni alai salatu sa makka role jindin arole wona ya le turo wa zana de yallan de kam lama so dabsa sa yanam gada? dai wanda kuma le nu makalan sulhu diwa madina rawaltu widin go awa jindin fani kiman de kingamro gullono dai kuru kuma de ramdezin amdoni sulhu rabiya hadar zanadin sai ma baskiri fu yadda hadar zai no do. sai ina lan makaro sale zain din timan zale zain ne makaro gagayin ne kinasar sawannin ne tawaf sadin ne adimonzi karunza kutwa da sulhu ritina da da ala kin jama kan gashi mambo wallata da yi kaman dai karin gannan jiro gani malayikin bejiyon wa magani makaribatan ta akudunaha mai gani na mai karin gangonowi la so yi ma da shi masu lura da biya ce a hidro kalaksai gawon gule na lura luru shi ma fato gulena mare la so yi a magani batan adin shi ma gawo isa alai salatu madina ga namzina ya kinta gana a kurson kamar da ya khaibara rulu yawon kiri khaibara ya rocolon ya ma musulma gani ma khaibara ya saunina da ya saunni dalil yau da ya rubuta da masu lukun cewa sha gari na za su aula armar umar gujir radiyallahu an ngalce ganima do ne khaybara yi nuwa yi a ade ngalce ma fandikin ya rasulullah ala nan yi kana amso faidata sadaka jariya yaro sawaka da ade yasa wandina kuru hatta Ali salatu dina kwalzina abubakar isil umar kado samman son faida na bi yaudiya da sai mace da waro gotina buron na kulan zamanai mugo musulmai ro ga yana din ba kan ganti musulmai ro walzina kuru sai din sai mace da auren musulmai sai ya goza kulo din ci da zai na wolo wanda da ganima don ne kuma lenui ma hade sa ya ne ya zayin sa gulzayin sai kuma kiriro lo wazana de lugulzai ya sai ro gulle a a an dia gawwa adama rukuru ala gulzo adama wanda mana na ala sai yaqulu mukhallafuna sai ga wani kaltina da gulzan idan talaqtum ila maghanima lenu ganima la fandoro litakhudhuha nan die gonu yinu lenu ya daruna nattabi'ukum qulsano ne ya gayya andele ganima da fandiye saguzai da da ne ro zayya ne a wasan rogu luima ullan tattabi'una gayya yuriduna an yubaddilu kalam Allah sandiye kawuli kuma ala yadi faltimra da za kuma ya gulzina sandirin zayin ba nan dia nuwa do ne na kai barayin wajin din am do ne kiriu ah, hudaybiya sulhu hudaybiya hadar zana da sai bassa amma la basse sai dole kuma nam zana da sawandin baro kuma ya kam zana da falturo mazin adama yuriduna an yubaddilu kalam Allah nan la zaruna na tabiyukum dushmana al maradu ulgul lesan diro wani kuma ne lan tattabi'una a'a nan dida ndiya gawa kadhalikum qala Allah min qabl armadi ala gulzo hugin gulgo kuma ne gulzo amma da yin munafiqan zan bai duro ala guzo duro ka satsayin ba sandi a zan bai ma kadalikum qala la min qabl gulmiya fa sayquluna sandi guzan bal tahsuduna na a an da biya tarwa wanda le gani ma fannin niro an da tarwa ga ima ala guzorin dan ala gujin ala yin ai maguzuna ba har ma bal kanu la yafqahuna illa qalila wa kuma a asu zain ba sai ne imana ba nan kaduro adin da asu zain duro aw mana ala yiritin zaro ga imba illa gana ga ima ma'ana mana gana ga ima asu zai ba aw biya am gana la ga ima asu zarin asu tumar ba na qul lil mukhallafin min al-a'rab ulgulle lil na min al-arabi sai kuma takhalluf sarina arabi biladiyawan rogulle satudu auna nan dia karanga dal adman bawocin ila qaumin jamila lanu kirinui sai jami'a da uli ba'sin shadidin am zawra kiriro zaurinta dunaye kiriro zauye sai yana ma da nan dia bawotiya tuqatilunahum lanu san dia kirinui aw yuslimuna aw muslim amma nan zaro litida ambu kamtin ba ada gullimiya da jina allan kawuri harfan zanadin ya ji yaro wallana da ya sa sadina amma ya za a yi rawallona yau kurun dusa le amdo ne kuma sadu da auna ila kaumin oli ba a sin shadidin duso malamai na harin bayan sadindin amdo ne oli ba a sin shadidin sandima amdo ne hawazin so kurusan kabila bai hawazin na saƙifa la yi am khaibara da magul zana la yi a hunain khaibara da khaibara gani hunain da hawazin da shi makarin go dalil da a hunain na hawazin na dai am hawazin ne sodoma sai mala soluna hunain duro isa am a kilta alai salatu a kiri turo sabkata musulmana allanci zaliya da ya sai coro ya sai musulman sai manguwo na alam da yanin guwun zaye sai ya faizu lan nudhlama al-yawma min qillah ko dunum ganai dura dura kalanin kudi na sartin bara nim gozarin tokarata daji bari yaram din da yake man da ya sayro filejo nim go no ne ro kana sartin duro har maro kuma ya sayro gujin laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رهبت thumma wallaytum mudbirin da yim hunan ne da sado ne kamar nan gundo ne ndiya kurnozu nasartu in wade ne rofe da zinin gundo ye kasu firi firi ce shi da Allah da kuru alai ne roka nasar da kalaksu karas nan diro su sa jamal ne karas su sa da yake man ne ka nasar da musulman roce yo da hunan lan nasar tana din nasar tana din am hawazin ne thaqib sadu sa sa wallahi tabilan zaro sai chaman am kriu no zana kriu biya jirin ne dimiya lenim kasam adme lenimiya turme lenimiya ade zauro no zana da yi musulmari iska shayan lardin zane garun zakar kura musulmari ta yi da zala ya zana kan yi gubtun na tun zanen ada ido ne kuma ne rambiyan zin da rede musulmari kan nasarar sayin suru dawo kiriwe ya man kuru suron zaɗi man amla salu kashe alai salatu falsa wa yan sha goza gubta suro bulan zai do hawa bulan zai kure garrata kwarrata sha goza gubsa girwuzu girwuzu la so sunna la tai sa sa cholo ya alayhi salatu wa barakatuh kar muslim Saulo. isa samma hawazin muslim gada saqifa hawazin na samma isa muslim gada gari milla kar muslim duno chondo har Allah sandiro sandai alayhi salatu amso kunatu ndale amdiro ne mowa ay zu girno kriyen amdiro ne tawada lamanan de so awla so do dai muslim yana da andiro kalam noy alai salatu a a gaigi har marbu rozu ko zina kar muslim da ngawo ran kadiyo da inda nduma mu wuki ba ngwa yanda ana sai guzana ayru a sai ro kalan ne rasulullah dai kalakara kan wanza so za zaso liman zaso san masa yaro kalanka Allah ga remila kurkur musulun kalafu na gozin kowa wanda sai kuma buladiya ya kiriwu buroyi sulhu rabiya rasulun da gulle sandiro tazuru auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun zanu kiri kiriyunui au biya muslim zainu rakman dai da sanan dia botuna Allah din wa in tutiyuna nandiya sa nandiya dia bo din fa in tuti'u tiyawra wallo ma bo ta ada kumullahu ajran hasana kuma in ndiro jaza mangalacin sa kindi mi diro ya bo na din na sartuwa wa in tawalla da aanu ga wakalatu ya kamata wallaitum min qablu alama buran hudaybiya ron ndiya bo tuna ga kalaku wai dai wanda nono dia yu'adhibukum gaya azaban alima kamar yin ya azabcin azawa ya daukan buwa da Allah sandiya bawot Allah sandiya galat kama ala shi mozuna da zana shi mozu yi mu jin ba da yi kiriro le ne adin ala ya bana ne da uzurin ya wungayya wungayya da yi yin kalamu uzuru gina misallo kambe faran sala ya da ta saritiya teriya namtiya teriya bonaya yau teri ilan yi masa wari gonu da ko da kwalle nam gata ta maka jiwa gulimi amo jinwa au kwalle buwa ta sari ge gulimi amo jinwa sai dalil da su diya do la tarzuro li yemi wanda sai tude a ufanyi so wuduri ro da tushe ko limani a a kaman da shi maniro uzur do ne a warin ya ci wando a uzur do ne laro kriwe yunan ba da ala gujinu yi ga kala mukarrar kuma sham zum ne da ya kubi ya fomnin bomnin kwari kai kwarin gudun ya kwalli sham ganan gema wancin wa wancin ba kai kwari tu suna da garkin yin ku da kuna harin da kwalli asham daga nage garki ya bari gwange wancin ba shi yi. ayi gin yi awon shinan karo sham ganan ne kuma da gulzina fa in kuntum marda aw ala ba fa iddatu min ayami ukhra ni don diwa aw bularoni minwa kamu hal sala bai washa grezin yi sandi ma ne a asham gunani miya nyilan ayo ba wa yar mumin do nyigi kalamo dalili kare ade da yau ade babu adin nan farak ade mar adin da namar adin ne sama a din yi adin ne ma abima ande kalandiro sandiro gonye yi ma bawo biya ala leno shi men sanadin ki giga mai adi mai leno da leyen ni an leta na marukuru kwalle zawal kori gonge gulimiyawo baban nan ma ala idukuru ya shi Kam kamla ku safin din samin kula suna yin gashiften do misal cin a waro ne adin nan ba adin nan tukana din furtu baya kanar mana da a shirbiya zawar korigo ta ya zanna rawa misal lo misal cin da kano le nimin da yin ko zawar kano ya fiye da ya kurungo zawar korimbe argo nimin ya kano rosanin shi kurude goni mi akano ro lenimi na madu ba nimba so goni min koriniya goni min wanda a wanzu kama adinnin bado ne dare kun kun za sakana da shi ma zawar kwana ya korido kin gama ala ya andiya an lamzina da shi ma zawar kwana ya kurudo wanda le yana wanyan ne ya an na biyar maraye a suna ne? wanda are na adiyan da ya kamar da ya andiro bayanzin a yi so le kan magreja kiriro le tirkala zimbawo kuma yi wani laisa alal a'ama ganyan laisa alal harajun adai makam doni surin ba da kalan zinju ba shirin ayo ba dalilin surin ba da jirin kiriro sirin amma a tusan abdullahi ibn umu maktum alai salatu a uhud to salona da shi cilo ha gama da kiriro ya riciko shiro nam ne yi da ala yiro uzur cina yawo ne nan gu musulmai da iraki no ai masani ya bai shina din di sabsai ma kiriyar ya sana adin zin zasra na ba ne nin diri wanda laysa alal ana harajin. kam surin ba ne kalanzin ayo ba kiriro ya. Faton namjin wala alal al-marid gaya wala ala al-a'raj adai makam doni a'araj. kam doni maskin shiro maskin aw mukoro maskin raksu awla sunatin ba a araji gujan ga irin kamshi shin zai sana fara paralyze rina ide la ngai jiri sana diye aw paralyze re shir girjin ne kaso waje raksu sai shin ba awla duna ranzan ne wa zai guzai raksu sidin ba shara sha akuzuna kiriro letidin wala ala al-maridi haraj ade makam dondiye shilan zuba kaman da ya sha a huzuna dalin don dire tiri kuro au tiri kan bai raksa a wada din ba filala asirin din au yi da da laisa ziksina ha au kan gila kuro shilan au awala awala biya nim dondi au ya ka adi uzurlan kara kan bai kiriro lezin ya ayyawun su ba daji kuro sunna lan am indikiltina ya ka allo duso sunnan am ya da dikal indikiltina kanchilo mide kampanz garzina zakturo majin zaksima alayhi salatu wanda an biya zai dan zai kullum ne ya karo gami ningiri rolo nan jifija a garza ta man katti san masa ya zifiti ade ma kam do ne fatire zina ya sadina jim zaksini yalla zu saudi au jawna ya kala kal zai ce wanda ya biya zai leje hangal zai karasin ba amma dai Allah za kala kal zana yimda do ne kala kal da yayi suluyi hanzala bin abi amir ya kisa no yana ya sawar shi do ne tasilul malaika sai da shiro ya sha kasalza lorza cido yim wai hal sunna yalla za sha kalzina da bunerin watin zirin alaihissalatu ce warmajo a rokuri rolo ce ciwo ya kai kasala da mai kasaltikin na wakon zale zai zai janawan za ci lokuri rolo lorisa lezi kuri na kiri sha ce wani malai ya sha kasalza alaihissalatu ce sawara gujo zasirin mala'ika guzai a tarihi shi tulun zuwa handalatu ibn abi amir wanda am indiyar tun lokallata laisa alal a'ma harajun wala alal maridi harajun wala alal araj wala alal maridi harajun sai ya kare da ba sunna lal indi ura wallo qur'an azhar la gade so yi wa wani ma halde shi shara da awa suna da biya kilara so hawa su aula su wazo atman gurun ne dalil da suka wani kam da awala isha da kono misallo lenim awala gonim ismin nim leyamya wato masu isa kaje duro ka sharawo fandim amda na amba are rolona dalila dalilo walji nyigi ram ko leti kiro nam gam awri yo ka ma kama yiro afusiri dai kaman dai wano o man yuti illaha war rasul wa rasulahu ndiya kam da ala zaki jam ala ya jama sur'a wa sha amarzana da sana din yudkhilhu jannatin kama yasha sakin wa zanna ya tajri min tahtiha al-anhar sura zanna idin kelia komjin ha shimje so mala zain din suro suro kama yasha sakin nono wa man yatawalla dal kam da feri kalakcho ya wa an ta'ati ma ala kin jama kan gaduro feri kalakcho a awana ma nozidi ya shi yu'adibu kama yasha azibtin azaban alima azawde ne zawro kozin ma do kuma ne Allah inda saka laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata mu'minin kuma ala ya zina kan jazin mu'mina soda idh da sadanu isa nyiro mubaya'a asarina da shajara ta da kaskaide bika karayena ya alai salatu isa mubaya'a sadina ya da jin duso le sandi sandi ma sawado ne na sulhul hudaybiya hadin zana din kaskan be kaska kusure kura Alai salatu da kaskade namzu da ji aro mubaya'a diyo waltan ba kashiyan ba adin alai banaya imma nasarcin wa imma an ja cewa da argulata da ji isa ma mu baya a caro kan falgin ya mu baya a siri ba bi na? gulena gabsuna ma mu baya a caro da ji adamaruwa zinadin kuma da eh, sayuron mgalwala cina isron alai salatu salam bai wano la ya an-nara ahadun mimman baya tahta ash-shajara ndiye kamci da ka skade ismu baya asrina da kan roga gayen ba zanna garanti ci doka to kamjin bala rudiya zaman alai salatu ne kan dade shiro kijo ba kam imana duro shiro tajiro ba kam munafiq gro aw kanan munafiq dima ya goja ilana da jahannama kurucida heride garadi mi a zanna garanti kuri am da badare hadar zana kelemo da sare waltana da mai darajar za am gari a gari soko kuriu gare har sai ya suron canina da kullu annan kaduro imana da jire rodiodu shi masan biyan yi rafai da jinnu ala an jiro rakti sheri kuma wani idiyu bayan una ka tahta shajara saka yi yiro isa mubaya ci da kaskan sarina ari ala ya sandi ardizna da kaska kusul yedo ni ci da da baya sarina da aiwa zo bone wane din amso isa ya no zain boro tarihi ko zana isa na da sarina ari ya kaska do ne na budin mubaya wa azna gaisan le zaini bi amla isa da yi na ci da kaska din da zamu da sarin sun wallo amla ya kiriu ro le na isa kashar zana duro luzayya da goza ha alama na nabi musa ya yi ij'al lana ilahan kamalahun ali aliha da yanarin na umar suka kuska da sallar wanda ya cinna shirka ya furumta yanan kawo yo ma amsa isa daraja zainno nadin baro shatidin ma ayi ne kawar kamlaye isim zainin awla kiri timgum nasrodun kun na fita gina nan ziyara dimiya ko muna fi biya kama da bazina ya hau a wucin su mai nukura da cidansa amdina duk sabzan yiro maduwa sadiya ya yi foundation hannun birnin marin beyilan dofa da saka zarfe da ce yir wuhi ce furti da birnin miro wallo na ma a yi sadiya ya yi sai rimu kwadi wanzayin beyi amma yi rofe da jin ba da baja ba ci da zakamtuna alai sarar da guzuna shi ci da ka zama tana din a yan europe da jin idan mata bin adam in qata amaluhu ne kam baja ci da tana illa ya sadaka jariya aw ilmin yutafa'u wala salih yad'u la yole shiro a wana zai da adama yo a yayin shi da europe da jin cin na bawo annan kadoro a wadda ne zari a shirka yarwar jino so wanda fatir yadda ja a yi ayero shara amma ya kamandirin ya ko zina shakara won ya ri dawo amma zai man sharabte shiro ala an godo ne rahama kala kawar zai alama guda ne yin gawar roga amiya da ne shiro maduwa da dan maduwa da dime yana zin amma sunan ta wata suna ziyara kawai kam nun ma yanin kala kawar zai da nan shiro modowa da wadansu suna adaman da ne amma ada koyar walluna le zawar gare gwajin ala shirazas mande ardizina mu'minado ni alayhi salatu wa mubaya sarina de cida kaskaide ne mu mubaya sarina din awa zaman din alayhi salatu sawarin ya kama sawarin galo ba sar hatta alayhi salatu sanda son gurin gujin antum khairu ahalin al-ard doni gawo shi din da una kubku irin na irin galo ba Da yanzu kuma dai banan dai ardizina Ba alima ma fi kulubihim kuma dai ausro karo zari nozna fa anzala sakinata alaihim kama ala sayro na karasta su sami alima ma fi qulubihim na Allah al-ikhlas ma tana biya innamal a'malu binniyat wa innamal kullum imrin ma nawa A aidi min yan min gila rawanzi kiraro izmin a tafsiru ya lewono gulzain kaji fani min a tarawih ya sare zo in tikabro ya karao adin ya ciro gulta an da wanda ya rumi gulta ala ya dare abidimi ne kuma kamar da karun zari suru ardizina nan kadura darajar sai race hadisin alayhi salatu gujin inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum inna ma yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum kama ala da sura dogon surin alayhi dogon ala zahiri rawlona gile kam gandan da ye gotin la kam chochon le gotin kam liman na ye gotin la tala ya gotin la amma karu sun so karu falda masu ta kuru cida do dimin da su maka mai suna cida am du suniya karunun da an yado ya dangala kamar da cida mai suna na din fa'ali ma fi qulubihim fa na ta sakinata a wasu karun zaidin no zina imana ikhlasa nan kadro karasu kama alai sandiro cishawi wa asabahum fathan qariba sandiya jazaji wa fatu do ne karin gajin diliyare da so shi dubulan ma wa magani maghanima kathiratan ya'khudunaha simari ganima nguro ne le zago zai ndishima kiriyo khaybar ya Gani kada le zago zai wa kana Allah walji kama ala da azizan mai don ra ai so galatuma hakiman mai don zunda sur ausirina guljina so wa'adakum Allah kurkuma alaina ndiro gozona wadi wadu do maghanima ta ta'khudunaha ganima ngu gonu kuma ina ndiro wada zuna fa ajjala lakum hadi nan jiro adama duwa duwa zuna duro chaino ganima khaybara idin duro chaino arbiya kama wala yakta ko zi kirabu na gani magade isen fa ajjala lakum haɗi. ruwa kaffa aidiyan nasi ankum muko mushrikai da rono nan difu tare na dare sa kiro zai dalizi yaudiya na bir so gatafan so gabsuna za sai yaudiya khaybar yade bo zana aro an bana banano ngo muhammad jami'a za na. alayhi salatu ibni sayro dina wajo bani isbi a fajar din sandiro khaybar durota. hawan zama ba dawo biladin yanzu da hannu ya ba kawo aula wajin da Allahu akbar khariban haibar haibar ba su furu na inna idana nazalna bi sahati qaumin fasa asbahul munzirin an dai sab girgir amma ba abu ya faras an biyan da ya zimyayya wace shi ma da zaura diriji amsa ya ma da ji kamla tawazusuwa banon za ne kulo na culo cilowa kan gama la eh, sun zo sawa ya dawar tana cif da ubulai yin zubon muhammadun wal khamis muhammad ya karab kan zikiri ya izina shoro wasan ma audio ba da idau haja anawar kamar gujin fa ajjala lakum hadi adama nan jiro ajwazo wa kafa aidiyan nasi an kuma ku amsa idurona ne difutan adama dai ولتكون آية للمؤمنين مؤمنين سورة آية روالزي أو ريك نسب على سوريا نسبتوي على إنوان دوغل جاء فندوي شتورو لوروان وكرمو روريزي نيشلوم على نيرو تينو قال ملا إيمانا ما توحيد ما ترانا يعني كونم دازين يا نمبا كرو أرزين دان كرانا يفندمين ويهديكم كما يندياش موزورو صراط المستقيم جول دون سغنا درو واخرى قديم بيجي لم تقدروا عليها فندوش انا اويما ganima din da kada hata Allahu biha kuma kuriyo no adama nan jiro shar man ne ce no amma ma no nuwi ishin man beji wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kuma ala walji ala kulli shay'in ayyu sura qadira shirakta ma subhanahu wa ta'ala ala nda tawaksa ala kaidu kaidu mai an da sakal ala an diro hirra sukra dan karaye ala malaman da so yan da so wanda so ga kafirsu ala amde don diro kamar da ala ndelefa cho ala asham de so salan de so kamande ardizu ala ngoro zab katro ande ay tawaksu subhana ala halin duri ndia duri muslima ya so sasa ala duri kusi ndin kwa yama so baru so bal maso baro sai sai salin made ala sandiya sa kawsoro din ala kaza da ala ndiya shi mo suka shi islamin ala ndiya san mo shi mo suka shi islamin ala lard borno ya lard sunna nabi rasulih ala lard tauhid rasulih ala shabab wasu ala tauhid fanza ala rindan da lafa sasa wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum